Yes! Ni babban uban daba ne, kuma kungurmin nan ta'adda na ɗauki hika, tamkar shan askirim, kan in takaice muku ma, wallahi yan askirim ya fi mun wahala. akan hikar rahin mutunci na, ni mutum ne mara imani. A gintse, a gintse, aikin banza. Wannan jakantar dama na ce ka gaya min yaye, eh? sam ko ka nan bakan yi aktin ba, amma na dinga ganyi mohen, a ganga kana girgiza kawai sai kan kone solo biyo. kai duka baki dai wannan imoyin din da na ba gani ba wani nan gaza da kai ni ne kake to nan mallakaza idan ban zo nan hana ma jikin ka Allah ya dinan ka zo sai ba man jakanta kake mana tun da ka fara daukan nan babu wata dauka da kai ta dai. mai kwakwalwar dusa me yasa na ka dauko mana wannan matsayin jarumi aikin banza zan faffasa ma baki ne ka ci gaba da faɗan munanan kalamai a gare ni na ma ba sa aikin kana kai man wata damiyo ye ka daina nuna min dan yatsa ana kira na manyan fina-finan ki zuwa kai har wai ki da zaka dinga gaya min magana ya ja maka ba zan yi ba